Muryar Amurka ke magana daga gundumar kwalambiya a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, FM Noma da kuma Dalal FM. Sai tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. sai Alfa Radio a Kumasi da ke kasar Ghana. Za kuma iya kama mu a duk lokacin da aka so hakan a hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan dare, barkanmu da yammaci a nan birnin Washington DC. yau talata 27 ga watan Nuwamba na shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harandane tare da Zahrawa Aminu Fage da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatan muku da shirin a yanzu. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku ji koken wasu jama'a na wata alkarya. da suke neman mahukunta da su ba su haƙoƙinsu dangane da wasu filaye da gidaje nasu da aka kwace a jihar Maraɗi da ke jamhuriyar Nijar. Duk a jamhuriyar ta Nijar muna ɗauke da labari mai daɗin ji na wasu matasa ko kuma wasu yara da aka sace aka yi garkuwa da su. Sai daga bisani za mu kawo muku labaran tamola daga daga kuma tarayyar ta jamhuriyar Nijar. sai kuma mu buɗe layin wayanmu don mu ba ku dama ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau a kai ne. muna so mu ji wace irin gudunmawa ya kamata a ce al'umma su ba ma jami'an tsaro don kawo ƙarshe ko kuma daƙila wannan matsala ta satar jama'a da yin garkuwa da su. Har a kullum nambar dai bata canza ba, ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada a manta sai a sa alamar tarawa a gaban lambar farko amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa magoya bayansa a wajen wani gangamin yakin neman zaɓe cewa gwamnatinsa ba za ta bari bakin haure da suka taso daga tsakiyar nahiyar amurka zuwa kan iyakar kasar mexico su shiga amurkan ba kalaman na trump wanda ya yi su a jiya litinin na zuwa ne kwana guda bayan da aka yi wata arangama kusa da yankin iyakar san sindro da ta raba birnin san diego na amurka da kuma birnin tuwana na kasar mexico Wasu daga cikin bakin hauren sun gudanar da zanga-zangar lumana kan dogon lokacin da suka ɗauka na jiran a saurari buƙatarsu ta neman mafaka a Amurkan. A wannan lokaci ne kuma wasu daga cikin bakin hauren suka ɓalle suka yi ƙoƙarin kutsawa kan iyakar. Rasha ta ce matakin da Ukraine ta ɗauka na saka dokar ta ɓaci bayan da dakarun Rasha suka kama wasu jiragen ruwan Ukraine uku tare da mutanen da ke ciki a bahar aswad zai iya sa rikicin yankin gabashin ukraine ya yi kamari a jiya litinin majalisar dokokin kasar ta ukraine ta amince da saka dokar a yankunan kasar goma cikin 27 da take da su inda za ta fara aiki a gobe laraba shugaba petro Ferashinko ya ce dokar za ta taimaka wajen ƙarfafa tsaron ƙasar yayin da ake ƙara fuskantar barazana daga Rasha, Shugaba Petro ya kuma ƙara da cewa Ukraine za ta ci gaba da bin dokokin ƙasa da ƙasa da suka rataya a wuyanta. Tsohon shugaban gangamin yakin neman zaben Trump, Paul Manafort, ya saba yarjejeniyar da aka kulla tsakaninsa da masu bincike bayan ya yi ƙarya. Kwamitin bincike na musamman na Robert Mueller ne ya bayyana hakan a Litinin. Manafort wanda ya yi mai yiwuwa ya fuskanci hukuncin ɗaurin shekara goma a gidan yari saboda aikata laifukan da suka shafi badakalar kuɗaɗe ya amince zai bai wa masu bincike haɗin kai. In dai ya ba da haɗin kan an amince za a yi watsi da wasu tuhume-tuhume sannan a nema mai hukunci mara tsauri in dai har ya faɗi gaskiya a binciken amma kwamitin na mola da ke bincike kan ko gangamin yakin neman zaben trump ya haɗa kai da rasha a zaben na shekarar 2016 ya bayyana cewa manafat ya karya alkawarin da dokar ƙasar saboda ƙarairayin da ya yi sai dai kwamitin na mola bai fito ƙarara ya faɗi ƙaryar da manafat ya yi ba Rundunar sojin Amurka da ke ƙasar Afghanistan ta ce an kashe mata dakaru uku sannan an raunata wasu uku a lokacin da wani bam haɗin gida ya tashi a kusa da tsakiyar gabashin birnin Ghazni. Daga cikin waɗanda suka ji rauni har da wani ba'amurke ɗan kwantiragi. Wata takaitacciyar sanarwa da aka fitar daga birnin Kabul ta ce an kwashe dakarun Amurkan da ɗan kwantiragin da suka ji rauni kuma suna samun kulawa a asibiti sai dai sanarwar ba ta yi bayani cikakke kan wannan hari ba wannan kisan dakarun na amurka a yau talata ya kawo jimillar sojojin amurka da aka kashe a afghanistan zuwa goma sha ɗaya. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a gaida Zahra Aminu Fage. Yanzu kuma bari mu shiga duniyar rahotanninmu daga wakilai a jamhuriyar ta Nijar. alkawalla tsakanin jama'a da gwamnatoci sukan iya zama wani babban abu muddin idan har ba aka samu akasin cika wannan alƙawullan al'ummar jihar maradi a jamhuriyar ta nijar na koken rashin cika alkawalin da gwamnati ta yi musu na tsawon shekaru hakan kuma ya sa suke yin korafi dangane da haka shu'aibu mani ya jiyo muna koken waɗannan mutanen a wani alkawali da gwamnatin jamhuriya ta bakwai ta ɗauka ga talakawan jihar maradi na shata hanyar kwalta bai tashi daga maradi zuwa madarufa shiga zamfara najeriya ayyukan da wani kamfanin 'yan kasashen ke yi shina kankama da kyau sai dai fargaba cikin zuciyar kwamitin masu gonaki daga rake da aka biya waɗansu yayin da waɗansu kenan suna zama tsammani alhaji haruna mamma shugaban kwamitin masu gonaki da tsokaci waɗanda ake cewa an biya su wannan 'yan jiha wajen madarin hwari mu bangaren mu kuma biyan mu daban to mu ba a biya mu ba mun san dai cikin abin da ya kamata a bamu mun samu rabi a biya mutum ɗari da goma sha uku ishirin ba ɗaya kaɗai aka san wannan su an biya su goma sha biyar su ko dala ba su samu ba ba mu so mu tada hankali ba mu so mai wani eh, hatsaniya ba a halin yanzu kamar kwacin nawa ne kuka tambayo bin da muka san muke bin su wajen dai a ce dai miliyan ɗari hudu da hamsin ko ba haka kun tuntuɓi su abin da ya shahawa za a biya ko ko ne. tunda sun san da zancen kuma mu ma mun tuntuɓa sai dai a ce mu dai ana zuwa ana zuwa to har yanzu dai mu ba mu ga koyi ba su kuma ba su dauki alkawali da ku ba ba su dauki alkawalin koyi ba eh akwai horgaba kai tunda ai fargaba ne yasa har hankalin mu ya tashi muka muka ce za mu zuwa mu wannan magana da yake cikin kwamitin sa ido na kwato haƙoƙin mutanen akwai juju akwai kunjon farfula haka ma yasa jin ta baki malam Sadisu Abdu na Adi da Ash reshen jihar maradi inda magana ta kwana eh, tun alifu dubu biyu da goma sha biyar ne wannan abu yake kuma an ɗauki kudiri dekre na hwada shugaban ƙasa mai lamba dubu biyu da goma sha biyar da ɗari biyar da sittin da shidda. an yi shi wannan an ba da izinin an ce za a biyan mutane waɗanda aka yi ma eh, wannan ɓarna kuma kash har yanzu mun ji ana cewa an biya mutane kuma har yanzu ga suna har yanzu ba a biya su ba eh, mutum goma sha biyar wanda ko dala ba samu ba ga yara na irin ta yau ba samu ko dala ba sannan kuma akwai mutum hamsin da ɗaya su waɗannan an biya su sannan kuma akwai mutum arba'in da shida wanda su wasu an ba su kishi saba'in da biyar bisa ga abin da suka zama wasu kishi hamsin wasu kishi ishirin da biyar shine muke ganin jan hankalin magabata ne mu yi dan pledoyer mu dan jawo hankalin su bisa kan wannan matsala babban matsala ce domin hir tambaba da jita-jita sai dai har lokacin haɗa wannan rahoto haƙa ta cin cimma ba wajen samun jagoran da ke da alhakin magana a kai wannan matsala ta masu gonaki da daga rake domin shiga haƙoƙinsu ta yadda na shayin shawagi a ofisoshin da suka dace sha'ibu mani sashen hausa na murya amurka daga maraɗi Jamhuri nijar ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji nake kullum sahe ka ba lahiya sarki allah to ubangiji Allah ya muna maganin duk waɗannan matsaloli a ah, kuma sha'ibu mani muna godiya Duk a jamhuriyar ta Nijar wasu iyaye sun dara domin kuwa Allah ya kubutar musu da 'ya'yansu da suka yi da aka yi garkuwa da su na wayansu kwanaki wanda hakan ya sa su cikin yanayin ha'ula'i. Haruna Mamman Bako daga birnin kwanni ya zanta da iyayen yaran da kuma mahukunta. yaran nan biyu da waɗansu mutane da ba a san ko su wane ne ba da suka yi garkuwa da su a birnin kwanni an samu ganin su da misalin karfe tara da minti goma sha takwas na daren litinin da ta gabata yaya aka yi aka ga waɗannan yaran ita ce tambayar da na yi wa magajin garin birnin kwanni dr asuban sumaila a lokacin da mahukumta na bariki da na gargajiya suka je yi wa uwayen yaran da jama'ar gari da sun kai tururuwa a gidan uwayen yaran barka da kubutar waɗannan yaran. Ba bugo waya suke bi sun yi bugon ma baban nasu waya ne ya kai kudi Najeriya ya je ɗauko yaran madawa. Kamar yadda ce muku Allah da nashi iko su yaran da kansu su ne suka ce wanda suka ɗauke su sun kai su wata unguwa ta cikin kwanni can wajen mabuga. suka aje suka nuna musu wani gida suka ce ga gida can in kun zo ku ce tonton ya ce kai ku kaura laka kaga kenan abin da Allah ne na shi iko ya sa su waɗanda suka ɗauke su ba su da tsimi ba su da dubara da dole sai sun kawo wannan yara suka kawo suka aje su lokacin da suka aje su ne aka tuntubi jami'an tsaro aka faɗa musu kuma aka tuntubi radiyo aka shaida musu cewa ga yara an gani su zo su gani kuma Allah da nashi iko ya sako da suka ji suka gani suka tabbatar da lalle yaran su ne wanda aka ɗauke bayan kwana biyu kasancewar mutanen sun ce sai an ba su naira miliyan goma kwatankwacin sefa miliyan goma sha shida kamin domin su sako yaran shi yasa na tambayi shugaban gundumar birnin kwanni bugu da ƙari shugaban dukkan jami'an tsaro na wannan gundumar cewa da malam ibrahim abba lele shin sai da aka baiwa waɗanda suka yi garkuwa da yaran kuɗin da suka ce kamin su sako su ko dala ba a bada ba allah ne dai ya sa aka same su kuma da ƙoƙarin da 'yan sanda da duka eh, fds da muka yi mobilize tun jiya suka sami amma kuɗi dala ma ba a bada da ba da wa'ancan kin ba a gansu ba san ajiye su ne kuma sun tambaya aika musu kuɗin can Najeriya kenan kuma yaran suna nan an san amshi kuɗin kuma ya kwatanta inda yaran suke. An kama su waɗanda suka yi wannan aika-aika. A'a ba a kama su ba amma ana bin san su. tunda akwai lambobi kuma akwai mutane wanda ya zamanto sun tsinkaye su kenan insha Allah muna cikin tsammanin cikin kwana biyu na a same su. Daya daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da ɗiyansu ya bayyana farin cikinsa ganin an samu ganin yaran nasu. To na farko dai suna na Sumana ni ne ɗaya daga cikin wanda an ka tafi da 'ya'yansu saboda haka ina ma al'umma godiya da goyon bayan da suka kawo mana da addu'o'in da sun kai ta yi mana ya Allah ya saka da alkhairi da musamman jami'an tsaro wanda sun kai ta kai da kawo cikin wannan al'amari da kuma manyan gari tun daga mayor da perefe da sauran al'umma gabaki ɗaya da musamman kuma mayan mallamai wanda sun kai ta tsayuwa yin addu'o'i ganin cewa wannan al'amari an samu nasara gaskiya Allah saka musu da alkhairi da kuma gidajen radio wanda sun kai ta yada wannan abu ya gama duniya eh, gaskiya media muna gode musu da wanda sun kai ta yada kuma bisa media sosai wannan lamarin ya sa hukumomi na bariki da na gargajiya na birnin kwanni yin kira ga al'ummar wannan gunduma da ta saka idanu game da da ababen da ke kai suna kawowa ganin cewa an suma ganin waɗansu halaye a wannan yankin da ba a saba da su ba da ke ta'allaka da sha'anin tsaro kasancewar gundumar ta birnin kwanni tana kilomita hudu kacal da makwabtanta na kudu waɗanda ke fama da matsalar tsaro a gabas maso arewacin ƙasar haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Nijar. yara Allah na nan haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta. To a gaida Haruna Mamman Bako. a kan wannan matsalar ta yin garkuwa da mutane don karɓar kuɗin fansa muke son ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku da kuma hanyoyi da kuke ganin ya kamata ku ba ma jami'an tsaro gudunmawa don magance wannan amma kafin nan sai mu shakata da wannan faifan. Ubana da ya haife ni, bai kula da ni ba, bai bari na ji daɗi ba. uban nasa yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da 'ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagiya da ta ba ba ne gani nan ban da yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jero lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To daga jihar Nasarawa wa muka karya da shi a wannan dare. Bashir Tela ne daga nan layin na wika kuma cikin garin lafiyan bari bari sakatare na kungiyar mu da nasara. To Malam Bashir muna sauraron ka. Alhamdulillah a gaskiya masu wannan garkuwa da mutane domin neman kudin fansa muna fatan Allah ya shirye su su daina su dawo cikin al'umma. kuma yana da kyau mutane mu ringa baiwa jaman tsoro goyon baya da ma sarakuna baki daya a bama jaman tsoro goyon baya domin ganin an samu tabbataccen zaman lafiya a kasashen mu na afirka kuma ba daidai ba ne don ka samu wani labari baka kai ma jaman tsoro ba kana boye to gaskiya ba daidai ne kuma yana da kyau don yawan jama'a sun kai ma jaman tsoro bayani yana da kyau a tantance kuma a karbonin bayanin hannu biyu Bashir Tela inda ganin lafiyan bari bari. To Malam Bashir mun gode bari mu tafi jihar Bauchi wa muke da shi a Bauchi. Assalamu alaikum kuna tare da Shaibu SK ne daga Katsalle a jihar Bauchi. To Malam Shaibu muna jin ka. Yawa e gaskiya game da maganan garkuwa da ake yi da mutane gaskiya wannan abu ne wanda bai kamata ba kuma gaskiya muna kira ga babban murya da su masu irin wannan bakar ɗabi'a gaskiya da su ji tsoron Allah domin wannan abu ne wanda zai mai da mu baya sosai kuma abun haddasu zai shafa sannan a bangare guda kuma ya kamata gwamnatocin jihohi su dinga taimaka ma ainihin irin kungiyoyi na sa kai wanda suke ba da tsaro domin su ma suna daga cikin waɗanda za su dinga tona asirin irin waɗannan mummunan mutane masu bakar ɗabi'a misali irin su kungiyar maharba su 'yan banga da dai sauransu ya kamata gwamnatin jiha ta dinga haɗa kai da su domin tona asirin irin waɗannan mutane da fatan allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i a ƙasar mu najeriya da ma dukkan sauran ƙasashen makwabta irin su nijar kamaru amin to bari mu je jihar osun wa muke da shi a jihar osun to na jihar osun layin shi ya tsinke a mu dai na yau shine a ku kira ku bayyana mana hanyoyi da kuke ganin ya kamata jama'a su ba ma jami'an tsaro gudunmawa wajen magance wannan matsala a bari mu tafi jihar zamfara wa muke da shi a jihar zamfara muna magana da ibrahim ba kira jihar zamfara malam ibrahim to muna sauraron ka to gaskiya gaskiya wannan wannan abin abin da ya kamata da yake na sinata da ni abin na gani kamata ya a ce a ɗauki masashi da wuri saboda abubuwan nan sun dame mu eh. gwamna ya ɗauki masashi da wuri saboda abubuwan nan sun dame mu ana ɗauke mu na yan uwa ana kai su eh. kuma in ma har ya kamata eh, an ka ɗauki mutum in bari ne za a yi sa a bar kullum ya ana kai mutane za ana amsa kuɗi to koyo shi ba a bala amsa ɗaukan mutane. To wace irin gudunmawa ko ko wani hanya kake gani ya kamata a ce al'umma sun bi don su ba ma jami'an tsaro gudunmawa? To ni abin da na gani jami'an tsaro su ta turo mu da su su shiga cikin dajin nan da mahorauta da komi da komi a shiga gaba ɗaya da a haɗa kai kowa ya cikin dajin nan abin a mu ɗaukar mara mu ɗan mutuwa aka yi a mutu gaba dai. To mun gode. Mun gode Malam Ibrahim bari mu tafi jihar Niger wa muke da shi a jihar Niger. Jihar Niger. Malam na jihar Niger wa muke da shi. To layin ka kai ma ya tsinke na jihar Niger. Ah, muna nan dai akan wannan maudu'in namu za ku kira don ku bayyana muna hanyoyi da suka kamata a ce abi to mun samu wani kira daga jihar zamfara wa muke da shi a jihar zamfara kuma ibrahim sabu ya ne ce goma ci a mandabu zamfara to malam ibrahim muna jin ka to shi ma layin malam ibrahim ya tsinke to bari mu je jihar bauchi wa muke da shi a jihar bauchi kuna magana da malam muhammadu Dararau. to malam muhammadu muna jin ka to ra'ayina a wannan sace-sace da ake a gaskiya al'amari ne wanda mu ba kona ga mu kuma ni wani abu ina ganin ana samu ne daga bakin da kuke shigo mana Najeriya. Eh. Saboda ka ya kamata gwamnati su ɗauki mataki a kan shigi da kusin Najeriya a gaskiya. To me al'umma su kuma ya kamata su yi ne Malam Muhammadu? Su al'umma abin da ya kamata su yi ya kamata duk abin da suka gani kamar ba a kwan ɗin da ya kwanne ba su ne su sanar da hukuma hukuma kuma ta ɗau mataki a kayi. to mun gode malam eh, malam muhammadu to bari mu tafi ja bari mu tafi a fatakwal wa muke da shi a fatakwal assalamu alaikum wa alaikum salam sunana salisu mai dabino daga garin fatakwal to malam salisu muna jin ka to kamata ya duka abin da za ya magana wannan abu dukkan mutum da ya yi bako a gidansa kamata ya je kamar da ake a da mutum ya je ya nuna mai eh, unguwa ya ce to ga bako na daga gidana bako na ne wannan kaga duk abin da ya faru da wannan bako ko kuma wannan bako ya wani abu da ya kai ne kai da ka kawo shi ka kawo mai unguwa shi ya san shi amma yanzu ba haka ake yi ba mutum ya zo ya bako ba a san da shi ba a san da abin nan bidin ba ba a san me ya zo yi ba kaga duk shi yake kawo da matsalolin amma inda ana yi kamar daɗin nan eh. hakan ba za ta faru ba mutum ya ga bako ido bakon ido ce ban ta zo ba san da shi ba ba mu san abin da ya zo yi ba to to mun gode malam salisu bari mu tafi jihar jigawa muke da shi a jigawa Mala na jigawa. To layin jigawa shi ma ya tsinke. To kada dai a manta, maudu'inmu na yanzu shine hanyoyi da kuke ganin ya kamata a ce al'umma sun bi wajen taimaka ma jami'an tsaro. To jihar Gombe, bari mu ji daga Gombe wake magana daga Gombe. Kuna magana da Shu'aibu Musa ne daga karamar hukumar Yamal Tudeba a Jagali, garin Jagali. To Malam Shu'aibu muna jinka. ka. yawwa to ni dai na da zan bada a wannan shiri da kuke yi shine ina so jami'ai su haɗa kai da sarakuna domin su masu ba da gudumawansu domin sarakuna suna da gudumawan da ya kamata su bada a wannan garkuwa da mutane da ake a najeriya to su kuma al'umma kuma fa al'umma su ma yana da kyau su ba da haɗin kai idan sun ga mutanen da ba su yarda da su ba yana da kyau su masu gabatar da su wa sarakuna da jami'an tsaro mafi kusa da su domin a kawo karshen wannan al'amari. To mun gode Malam Shaibu Musa iyaka abin da za mu iya ɗauka kenan a yau sai kuma idan Allah ya kai mu gobe. To ma saurare har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu agogonmu na cewa karfe uku da minti hamsin da hudu na yamma ga shirinmu na gaba. wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda aka kammala wasannin karshe na tennis a kan teburi. Wasannin sun wakana ne a Akademi de Zar Martiaux ta babban birnin Yamai. Duk da jamhuriyar ta Nijar a ɗazu-ɗazun nan ne aka kammala wasan share fage na neman shiga wasannin kofin club-club ɗin da suka zamanto zakaru a su. inda AS Deb ta babban birnin Yamai da ke wakiltar jamhuriyar Nijar a Champions League na nahiyar Afirka afirka na kwallon kafa na wannan shekara ta kapsa da zesco united ta kasar zambia wasan ya na ne a babban hilin wasan kwallon kafa stade general sani kunce na babban birnin mai. har yanzu dai muna jamhuriyar Nijar inda is da football club ta babban birnin yamai za ta kara a nata bangare a matakin tankaɗe da rairaya na neman shiga wasannin kwallon kafa nahiyar afirka na kofin club club inda suka lashe kofin kwallon kafa a kasashen su as gar ta babban birnin mai din za ta karambattal ne da kulab din agadir na kasar morocco idan muka tsallaka kasashen turai an ci gaba a yau dinnan talata da wasannin kwallon kasashen turai na club club cewa da kungiyoyin da suka lashe wasannin kwallon kafa na zakaru na kasashen su da ake ma champions league a rukunin aik a tan ta kasar girka ta dabsa da ajax ta amsterdam ta kasar holland sai bayern munich ta kasar jamus ta karambattal da benfica lisbon ta kasar portugal a group f lyon ta kasar faransa ta darza da manchester city ta kasar ingila sai wayanfen ta kasar jamus ta karambattal da shakhtar donetsk yayin da a group g sai sk moscow ta goga da victoria Plenzen, a rom ta kasar italiya ta bakara da real de madrid ta kasar spain a rukunin ash juventus de tiran ta kasar italiya ta murzaleda da balance ta kasar spain sai manchester united ta kasar ingila da ta yi battal da young boys bern ta kasar switzerland za mu karkare labarin mu na ranar yau da wasan kwallon rugby ko zarin ruga inda kasar faransa a wani mataki na ba zato ba tsammani na shirye-shiryen shiga wasannin kofin duniya na wannan kwambalar ta sha kashi a hannun kungiyar ta kasar tsibirin fiji wadda ta lalabe ta da ci 21 da goma sha hudu abinda ya samu abuta sha'anin wasanni na duniya masu nazari akan sha'anin wasan kwallon zarar ruga suka danganta kungiyar kwallon ta zarar ruga ta kasar faransa da kungiyar kumiya har ma 'yan jaridar na kasar faransa waɗanda suka kware akan sha'anin wasanni ke cewa watanni goma kamin a soma kofin duniya na kwallon zarar ruga na duniya kasar faransa ba ta ba kowace kungiya ta kowace ƙasa tsoro halin yanzu haruna mamman bako na birnin kwanni sa sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. To gaisuwa ga Haruna Mamman Bako yanzu kuma kamun mu kammala shirin ga labarai amma a takaice. shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa magoya bayansa a wajen wani gangamin yakin neman zaɓe cewa gwamnatinsa ba za ta bari baƙin haure da suka taso daga tsakiyar nahiyar Amurka zuwa kan iyakar ƙasar da Mexico su shigo Amurkan ba. Rasha ta ce matakin da Ukraine ta ɗauka na saka dokar ta ɓaci bayan da dakarun Rasha suka kama wasu jiragen ruwan Ukraine uku tare da mutanen da ke ciki a Baharul Aswad zai iya sa rikicin yankin gabashin Ukraine ya yi kamari. A jiya Litinin, Majalisar Dokokin Ƙasar ta Ukraine ta amince da saka dokar a yankunan ƙasar goma cikin 27 da take da su, inda za ta fara aiki a gobe Laraba. Tsohon shugaban gangamin yakin neman zaben Trump, Paul Manafort, ya saba yarjejeniyar da aka kulla tsakaninsa da masu bincike bayan da ya yi ƙarya. Kwamitin bincike na musamman na Robert Mueller ne ya bayyana hakan a jiya Litinin. Rundunar sojin Amurka da ke ƙasar Afghanistan ta ce an kashe mata dakaru uku sannan an raunata wasu uku a lokacin da wani bam haɗin gida ya tashi. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan dare sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokanan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage sai wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham da mu na yau Mr. Michael Dubinsky. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya. Bis